the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake tabon ku ga shirinsa na wannan la'asariya akan mitoci guda biyu wato mita 22 da mita 25. Masu jima'a Nijar kullum suna kama mu a gidajen rediyon su da dama irin su amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalar da kuma niya kwani yayin da masu jin mu a duniyar gizo kuma suke samu mu a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. to jama'a barkan ku da wuni aliyu mustapha na sakwato ne tare da ibrahim kalmasi garba a nan ɗakin mu na watsa muku shirye-shirye da ke birnin washington dc ibrahim ka shirya ka ba mu kanan labarai mu ɗanɗana to kafofin yada labaran isra'ila sun ce wasu rokokin da aka harbo zuwa kudancin isra'ila daga zirin gaza sun hallaka mutane uku kwana guda bayan da wani harin jirgin saman isra'ila a kan birnin gaza ya yi sanadin mutuwar babban kwamandan sojojin hamas an nada shi jinping sabon shugaban china don haka ya karbi matsayin janar sakatare na jam'iyyar gurguzu ta china sannan hukumar zaben kasar saliyo na ɗaukar matakin ganin cewa zaben da za a gudanar ranar asabar an yi shi cikin inganci da sahihanci to allah ya sa haka to bayan labaran duniya za a ji cewa jam'iyyar pdp da ke mulkin najeriya ta tura babbar tawaga ta je jamus daga gwamnan jihar taraba da ke kwance a asibiti yayin da can talaba din kuma eh to wannan dai yana kan sari eh, don tushen na najeriya ta tanadar da cewa in gwamna baya nan shine amfanin mataimaki shi zai iya saya maimakon gwamna jama'a su daina murna don mai gado ya dawo mai tabu ma dole na dai to sannan kuma za mu ji wato bayani game da rayuwar wazirin ilori da shola sarake da ya mutu jiya lallai Najeriya mun yi mun yi hasara da kan mutum Allah ne muna fata Allah ya kuɗa shi ta huta. Za mu taɓo fannoni da yawa na rayuwar shi ciki har da maganar rikicin 'ya'yansa da kuma mamayewar da aka cewa yau jihar tasu ta kwara akwai kuma shirin sai bango ya tsage da sauran abubuwan da muka samu kamuku a daidai wannan lokaci amma duka sai fara labaran duniya fa. To, Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kafofin yada labaran Isra'ila sun ce wasu rokokin da aka harbo zuwa kudancin Isra'ilar daga zirin Gaza sun hallaka mutane uku kwana guda bayan wani harin jirgin saman da Isra'ila ta kai zirin Gaza ya yi sanadin mutuwar babban kwamandan sojojin Hamas. falasinawa sun yi ta lugudan rokoki kan kudancin isra'ila a yayin da ita kuma isra'ila ke taɓarin wuta da jiragen yaƙi kan zirin gaza a yau ɗinnan alhamis firgita ta hana mutane fita daga gidajensu saboda yiwuwar ƙazamin faɗa a wurin a tashin hankali na baya-bayan nan isra'ila na ci gaba da kai hare-hare ta jirgin sama kan wato 'yan bindigar islama a gaza da Falasɗina suka ce sun yi sanadin mutuwar mutane goma. Jami'an Isra'ila sun ce hare-haren jirgin saman martani ne na kai tsaye ga harba rokokin da 'yan bindigar Falasɗinu ke yi kan Isra'ila kusan kulle yomin. Wani makami mai linzami da Isra'ila ta harba ya hallaka kwamandan dakarun Hamas Ahmad Aljabari a jiya Laraba a yayin da yake tuka motarsa a birnin Gaza. isra'ila ta yi gargaɗi ga sauran mambobin hamas da cewa kar ma su daga fuskokinsu a doron ƙasa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa a halin da ake ciki kuma kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya yi zaman gaggawa da tsakar dare bayan da ƙasar masar da kuma ƙasar maroko wacce mamba ce ta kwamitin suka buƙaci a yi wannan zama a madadin falasɗinawa An naɗa Xi Jinping sabon shugaban China don haka ya karɓi matsayin janar sakatare na jam'iyyar gurguzu ta China mai mulkin ƙasar da kuma shugaban hukumar sojojin ƙasar mai ɗumbin iko. Mataimakin shugaban ƙasa shi wanda tun da ma ake sa ran zai karɓi ragamar shugabancin jam'iyyar gurguzu daga shugaba Hu Jintao mai barin gado ya sami babbar tarba a babban dandalin jama'a da ke birnin beijing a jiya laraba tare da sauran mambobi shida na sabon kwamitin shugabancin china din mai tasiri shi wanda zai karbi ragamar shugabanci cikin watan maris ya faɗi a jawabinsa da aka yada kai tsaye ta gidajen talabijin ɗin gwamnati cewa sabbin shugabannin na fuskantar na waya mai girma to amma za su jajirce wajen samar da makoma mai kyau ga mutanen china masu yawan biliyan 1.3 hukumar zaben kasar saliyo ta wato tana daukar uh, eh, matakan ganin cewa zaben da za a gudanar ranar asabar an yi shi da inganci da kuma sahihanci a yayin da take haɗa kai da 'yan sanda da jam'iyyun siyasa don kauda tashin hankali masu nasaba da zaɓe mai magana da yawun hukumar zaben albert masakui ya gaya wa sashen turanci na muryar amurka cewa hukumar kan yi taro akai-akai da jam'iyyun siyasa da wato don magance duk wata matsala bayanin nasa ya zo ne bayan da wasu suka nuna fargabar yiwuwar al'amuran da suka gabaci zaben su haddasa zaman ɗarɗar da tashin hankali as a result of the experiences of past elections ya ce saboda abubuwan da ke ake wato aka fuskanta a baya hukumar tare da haɗin gwiwar waɗannan jam'iyyu da 'yan sanda a saliyo ta tsara jadawalin abubuwan da za a yi ranar zaɓe ta yadda za a tsagaita zirga-zirgar motoci saboda mutane wato su samu damar kaɗa ƙuri'unsu a unguwanninsu ba tare da sun yi nisa ba kuma su isa gidajensu cikin sauri. 'yan takara takwan ne ke kalubalantar shugaba mai ci anes boy komoro wanda ya karbi ragamar shugabanci cikin shekara ta bakwai bayan da ya ci zagaye na biyu na zaben da aka yi kusan kunnen doki ciki za a kuma wato za a kuma zaɓi 'yan majalisar dokoki a wannan zaben da za a yi to kuna fashin labaran ne daga sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ƙasar faransa ta ce za ta kawo batun tsamin makaman kare kai daga rukunin makaman da aka haramta a Siriya don a taimakawa 'yan tawaye da ke yaƙi da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Ministan harkokin wajen Faransa Lauren Fabius ya faɗi a wata hirar da aka yi da shi yau Alhamis cewa ƙasar za ta yi wani hoɓɓasa tare da haɗin gwiwar ƙawayenta da ke turai don amfanar Siriyar. ranar talata kasar faransa ta zama kasar yammacin duniya ta farko da ta amince da gamayyar kungiyar 'yan tawayen siriya da aka kafa kwanan nan shugaban kasar faransa francois hollande zai gana da shugabannin gamayyar 'yan adawar siriya a birnin paris ranar asabar to ibrahim kalmasi garba ne kuka ji aka muku labaran duniya daga washington to ba za mu bata lokaci ba bari mu sauri mu shiga ga rahoton ibrahim abdulaziz da za mu fara a kansa kan halin da jihar talaba ta arewa maso gabacin najeriya take ciki bayan da aka kwantar da gwamnati a jamus a sanadin hatsarin da ya yi a yayin da tawagar uwar jam'iyyar pdp ta ƙasa ke haramar isa jamus don duba lafiyar gwamnan jihar taraba dan babasun ta yi wanda yanzu haka ke asibitin jamus ana yi masa jinya sakamakon mummunan hatsarin jirgin saman da ya rutsa da shi tuni har mukaddashin gwamnan jihar garba umar ya kama aiki a matsayin gwamnan rikon kwarya bayan da yan majalisar jihar taraban suka amince masa ne ci gaba da rikon kujerar gwamnan har lokacin da gwamnan zai dawo aikin farko da gwamnan rikon kwaryan ya soma shine yin jawabi ga al'umman jihar ta kafofin yada labarai batun yau bane dai wasu kungiyoyi da kuma wasu 'yan siyasar jihar ke kiran tarukan manema labarai na sanin halin da gwamnan ke ciki da kuma komar kujerar gwamnan da na mataimakinsa da ko shin yaya waɗannan kungiyoyi suka ji malam muhammad abbas jigo ne a kungiyar ceto taraba wato safe taraba group eh to wannan dai yana kan tsari eh, don constitution na najeriya ta tanadar da cewa in gwamna baya nan kamar wani abu da haka zai faru so shine amfanin mataimakin mataimaki so shi zai iya saya maimakon gwamna so in allah ya sa gwamna ya dawo zai eh, koma kan shi tunda constitution ta tanadar wannan ne abu ne mai kyau to me ma kake tunanin kan cewa ya jawo daga farko aka hana shi to wannan eh, eh, mabiyan gwamna ne za su ga kamar ko eh, mataimaki zai kwashe musu mulki da sauransu amma tun da constitution ne ta da so ya kamata a tabbatar da haka to sai dai a yanda wasu ke murna su ko magoya ban dan baba sun ta irin su malam ladi abubakar na ganin ba nan take ba wai an danne bodare a jama'a su daina murna don mai gado ya dawo mai tabu ma dole na dai don ko ko yawan gwamna ya dawo dole ne dpd zai koma mukaminsa don haka jama'a su daina murna su yi wa gwamna kuma addu'a allah ba shi lafiya yanzu dai hankulan jama'a jiya taraban sun koma ne ga batun samun lafiyan gwamnan da ma sauran hadimansa da suka yi hatsarin ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga jalingo a najeriya To ma da Ibrahim a gaishe ka. To yanzu bari ku ji tattauna da nai da Dr. Ali Ahmed tsohon kwamishin shari'a na jihar Kwara kuma wanda shine yanzu shugaban kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Najeriya a kan rasuwar babban jigon ita jihar ta Kwara a jiya wato Dr. Olushula Saraki. A lallai kan Najeriya mun yi hasarar da kan mutum Allah ne muna fata Allah ya fi kai ta huta. Amma mu a Kwara jihar Kwara mun san za a a samu mutum mai son jama'a mai son mutanensa kamar shi marga yanzu yanzu eh, idan mun tuna baya waɗanne irin muhimman abubuwa za mu ce na san abubuwa da yawa amma waɗanne fitattun abubuwa za mu iya tuna da shi a kansu wato shi manzari waziri na ilorin ba a zauna an rubuta tarihin ba kafin wannan rashin tun lokaci yana da kai saboda yanzu na ce ma zan faɗa maka abubuwan da ya yi abubuwan da ya yi sai mu awa biyu na na faɗa maka amma kowa ya sani tun da ya shiga siyasa na da alif dari tara da tun da kuɗi kafin ya yi aikin likita ya yi ya zo najeriya da najeriya alif tara da sittin da kuɗi yanayi eh, eh, ya shiga birnin ɗin majalisa da samu bai sa ida wato tun lokacin yake siyasa wato shi ba da ba ɗan siyasa ne kaɗai ba akwai eh, inda ya sha gaban kowa ɗan siyasa lokacin su da yanzu shi ne cewa duk abubuwan da Allah ya ba shi dukiyar shi duk komai da komai na shi ko a ah, bankin shi ne a ah, asibitin shi ne ya sa ne don yin jama'a da aka ga kuma duk wanda ya wannan kusa da abubuwan nasa amma ya sa karkar so komai ya sa saboda yin zai zo ne da kuɗin shi da kaddarorin shi ya zo ya wa jama'a ya shi sa za ka ga mutumin Ilori mutumin jihar Kwara kan 'yan Najeriya da ɗaya idan ka ga waɗanda suke kishi da suna matuƙar kishi su ne ba wai saboda yana Eh, Dr. Ali Kasan eh, tunda Dr. Olushola Saraki dan eh, siyasa ne dan kasuwa ne ba sarakin gargajiya ne dole yana da abokan adawa akwai wanda suke zargin sa da cewa ya mamaye siyasar kwara in baka tare da shi a wani lokaci baka iya yin komai sai ka biyo ta wurin sa. Eh to ka san babban laifin shi kenan. In waziri idan yana da laifi laifin shine an cika an cika shi saboda haka ɗan kalilan da Ah, Allah bai sa kanshi a zuciyarsu ba suke ganin cewa mutanen ilori ko mutane a kwara da masu ɗaya sun ci ta kanshi inda ya ce ga ɗan siyasan da nake mara baya sai da wannan yanki to kaga wannan nufin ubangiji ne ba yadda aka biya ah, zan iya tunawa ah, malam lokacin mulkin obasanjo da ya ka tuna ba ya ka manta ba da arewa kan zance su forum suka ce su da ya fi sa baki a siyasar najeriya da su ba kungiyar siyasa ba ce ba ya tashi ya ce da zai yi ba an kwace mulki a arewa dole wannan karan in ka tuna shi ne ya yi wannan kungiyar northern union ba ba kai sosai da shi ya yi ta zuwa wajen sarakuna da manya-manyan mutanen arewa kwarai da gaske kuma eh, dr ali na san eh, watakila ɗaya daga cikin abubuwan da mutane za su shi shine cewa ɗansa ya yi gwamnan wannan jiha ta kwara sai dai daga baya ya zo an samu matsala saboda yadda shi gidan nashi ya zo ya samu rabuwar kawuna na siyasa kana jin wani irin tasiri wannan rabuwar kawunan cikin gida ta kawo a kwara a siyasance eh, wannan kafin dama siyasa ta gaji a ah, haka ba a taɓa samun kwanciyar a siyasa ba Ah, to idan ka haɗa family affairs da siyasa ta ga dole a samu wannan ah, za ka ga family sun wajen ah, gida ne na siyasa saboda haka kuma siyasa ta gaji da kai fatan da dai shi ne cewa duk addu'o'in da aka yi masa wanda za a yi masa Allah ya zama To amin eh, Dr. Ali mun gode kwarai jama'a kun saurari Dr. Ali Ahmed shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilin Najeriya kuma tsohon kwamishinan shari'a jihar Kwara. Karfe goma da kwata na safe a Washington DC a yau a shirin na dare muna son ku ga mana ra'ayinku akan yayin da ake gudanar da sauran jan ra'ayoyin jama'a can Najeriya kan canje-canjen da ake son yi wa tsarin mulkin Najeriya me kuke gani ya kamata a samu sarakunan gargajiya su wace rawa za su taka wani aiki za a ba su a yi su dinga yi ne yanzu ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau cikin yadda Allah ministan ilimi Professor Rukayyatu Amir Rufa'i za ta kammala amsa dukkan tambayoyin da aka yi mata a wannan filin. Idan kuna biye da mu, Malam Sabo Imam Gashua ya yi tambayoyi guda uku. Professor Rukayyatu Rufa'i ta amsa guda biyu. Yau za ta ba shi amsar tambayarsa. a kan jami'ar gwamnatin tarayya da aka gina a jihar Jigawa. Profesa Bismillah. Na uku kuma da aka yi sabuwar jami'a a Jigawa, wai da za a kai ta haɗeja, wai aka zo ba a kai ta haɗeja ba. ne ina ganin kamar shi daga yobe yake tambaya ina kai ina hada yan jigawa kuma kai da kake yobe ka ji da al'amuran ka bari idan maka kawo yobe sai ka faɗi ka kuma naka ra'ayin amma dai dan siyasa ne shi eh, yasa to jarrabawa da inda aka sa jami'a abin da aka kira federal executive council ne hukuma um, me ake ce mata da hausa ya san federal executive council wato ita ce ta zauna ta zaɓi inda za a saka jami'a ba ni ba ce ba gwamna ne ba ba kowa ba amma wannan alakin ya hau kan wannan federal executive council da ta zaba in akwai wata magana kuma ina ganin kamar ita kamata a rubutawa to abuja ku ba mutum ɗaya don takaita muku ansa ko salamu alaikum wa alaikum salam tambaya ta guda uku ne ga minista eh tambaya ta ɗaya shine ina tambayar minista mai take game da abin da yake faruwa a jami'a na wajen kwace yara na hostel tambaya ta biyu shine game da jam exam da ake point za ga yara sun samu point wajen ɗari da ɗari biyu da zuwa ɗari biyu da mace da da ake nema ta kuma mutum ya yi abin sai a ce bai samu ba ne nesa take ta gyara wannan abubuwa wannan ta mhm. abin da ya shafi al'amarin da ake cewa rukani eh, rukani da ake faɗa na makaranta rukani wani to To ni ina ganin tambayoyinka guda biyu na baya dinnan ta ansa an ka saurari filin nan don akwai waɗanda suka yi tambayoyi da ta ci gaba ta ba da ansa an ka saurari filin na ranar alhamis da muke sawa za ka ji ansa da ta baya yanzu minista za ta baka ansa akan batun wajen kwanan ɗalibai. Profesa Gareki. Kwanan ɗalibai muna da shiri a kansa. mun san cewa yawanci da wurin kwanan ɗalibai musamman a manyan makarantu akwai matsala na jami'a muka fara ɗauka a kwanan nan saboda akwai wani kwamiti da aka saka na tantance bukatun da muke da su a jami'o'i mun yi ne da tare da haɗin gwiwar mutanenmu na um, ƙungiyar malaman makarantar mu na jami'a wato asu to da muka bayan yajin aikin da aka yi da aka Allah sa aka jadata sai muka fita da wannan kwamiti wanda ta gama aikin da ta kai federal Redon council ta yi da ya faɗi hostel ɗin abin da ya faɗo mun shine dama a cikin abin da aka faɗa a nis assessment ɗin ko kuma bukatun da ake da su a makarantu wato wurin ɗalibai kwanan ɗalibai ya fito a makarantu da yawa na jami'o'i za ki ga cewa ba gurin kwanan sosai inda akwai ma ba wani tsari ban ɗakin da sauransu gaskiya wannan matsala ne da ta gaske wanda yanzu tun da mun riga mun zama dama mun samu wannan Eh, bayani da a rubuce za kuma mu ci gaba da aiki a kansa tare da kirawo duka waɗanda abin ya shafa wato ma'ana masu kula da jami'o'i gaba ɗaya wanda in aka duba yanayin yadda muke a yanzu ba don an riga mun tura kwamiti sun je sun fito da hotuna sun kawo an duba a zahiri an gani ba idan aka gaya min ina minista gaskiya ba zan yadda da yadda na ga yanayin da wa'yansu ɗalibai suke a makarantunmu ba saboda muna da jimmai kin ga mm. duk da muna ta ba mu da kuɗi a mm. Najeriya ba a ba ilimi kuɗin fifiko a wajen kuɗi za ki ga cewa fa in kika duba akwai kuɗi da ake ba wa kowace jami'a daga bangaren um, gwamnati idan an yi tsari na bajet. Eh, na eh. kashin kuɗi akwai kuɗin da ake bata fiye da wannan ake bata a bangaren tetfan wato etf din ta da wanda dama shi saboda uh, uh, inganta makarantun da aka kafa wannan tallafi kuma ana bata akwai kuɗin da yake shigowa ta wajen taimakon da wasu gurare daban-daban daban-daban za ki ga ko daga kasashen waje ko kuma a irin su PTDF din nan za su danyi hostel ko kuma wani lecture ko kuma Central Bank ko kuma NNPC za ki ga abubuwa suna shigowa jami'o'in nan daban amma a ce miki wai a yanzu a wannan karnan wai yara wai ba su da gurin kwanan kirki gashi nan suna zana ban daki wannan a ce wai ba za ka iya yinsa ba aikin sa akwai aya tambaya akai saboda haka wannan abu ne wanda mun buɗo shafinsa amma an mm. Allah da na sanar da ɗan lokaci kaɗan za mu ga bayansa. To Allah sa dace. Insha Allah. Yawwa. Bauchi bismillah da agurguje. To gaisuwa da fatan alheri suna na Mr. Dauda Clement Malabi a makarantar jakar Kadawo wanda yake barkin soja a nan Bauchi. Sunan minista na ji da zukin ɗan taɓa da yake min kaikayi musamman harkar malamai. Kina da sare da wannan program na NTA West Tube Special Teacher Upgrading Program ya za a yi ne mutum da ba tisi ma ya yi ba a ce ya zo yana zuwa makaranta a ƙarshen mako bayan shekara biyu a ce an ba shi NC kuma ya koyar ya koyar da wa. Na gode. <laughs> Profesa me za ki gaya mace ni dai ban san wannan tambaya ne ko ra'ayi ba. Eh to abin da ya haɗa ne duk an tafi a haka malaman yan <laughs> NTI yake magana eh. cewa mutumin da bai yi ah, makaranta bai yi teachers eh. college ba kuma ya zo yana zuwa a ƙarshen sati duk sallanin ɗin na yake nufi eh. akwai wani abu da ake eh, na malamai a eh, nti da ake kira ma duk sallanin to watakila shi ne yake ganin gaskiya allah bayan da za a ce a ɗan wannan lokacin mutum ya kware kuma ni ma na a tsakani da allah ina ganin ina da ra'ayin nasa da yake faɗa amma zan zan binciki wannan al'amari yadda ya kamata to idan haka din ne akwai mata za a ɗauka akwai matakin da za a ɗauka a hana ne ko a gyara a gyara za a yi haziya. gyara za a yi za a duba dan a gyara daman training din da ake faɗa mutane suna dan yawan magana akan training din to ya kamata mu duba shi gaba daya saboda a tabbatar cewa an samu matsaya yadda za ta kowa zai zama ya gamsu ko ba haka ba to abuja ya ku ba mutum na karshe ko salamu alaikum wa alaikum salam ina yi wa ministan ilimi sannan da zuwa wannan fili mai albarka na ansawa na gode na nasiru ibrahim ah. amma an fi sani na da honorable gaza joshua tambaya ta ya ɗaya ce tak yaushe yaranmu na arewacin najeriya musamman nan arewacin najeriya na su daina zama a ƙasa wajen ɗaukar karatu. ina nan daga ina ya tambaya daga yoba ne A'a yana zaune ne a Abuja. Yawa amma shi na ce ai na tambaye ki na ce daga ina yake ai ya eh, danganta kin san yawanci abin a gida kake gani ai. Eh, Ku da da zai iya gani daga wasu a wasu jihohin ba wai lalle ba tunda eh, Abuja yake. Ba Abuja ya gani ba wato yace ce wai akwai inda yara ke zama a ƙasa suna karɓan karatu. To yaushe za a. sa kin san abin da ake nufi da ma'aikata ilimi fa in dambo ya yawa fa baya shan mai. <laughs> Kin san abin da na fara faɗa a farko da shi ne nake magana cewa ba wai lalle fa. muna daga abuja kana ma'aikata ilimi kana minista makarantun jihohi makarantun kananan hukumomi duka a ce kuma kai kai kai ne za ka ce dole sai sun yi kaza ko kasi kaza ba amma kowa ya san abin da ya dace ni ban san cewa har yanzu akwai ana zaune a makarantu dai a kasa gaskiya inda ya kamata ba na san ni dai a lokacin da shugaban na gwamna na ya zo mulki shekara shida baya da ya zo ya da wannan matsalar kafin ma in zo ma ya ɗauke na matsayina na kwamishina ya fara kokarin yanda zai cewa ya tabbatar yara an samu ajujuwa yadda ya kamata an koma an rage lambar yara aji an kawo kujeru an sa duk abin da ya kamata to ya danganta da abin da aka kira um, wanda yake mulki yaya yake fuskantar abu shine duk yake yake wannan daga nan gwamnatin tarayya da wuya a ce mun ebo kujeru mun kawo amma muna da arrangement muna da um, wato yarjejeniya tsakanin mu da jihohi eh. akwai kuɗin da gwamnatin tarayya take bayarwa ta wajen hukumar mu ta yubek a nan Abuja idan muka bada kaman ko da miliyan ɗari biyar ne ita kuma jiha za ta bada miliyan ɗari biyar sai a haɗa ita kuma jiha sai ta amfani da wannan kaman miliyan ɗari ɗin biliyan ɗari ɗin eh, sai biliyan ɗaya kai sai ta amfani da shi wajen gyara makarantu ita za ta faɗi abin da take so ta yi ko ta gyara azujuwa ko ta sai kujeru ko ta eh, littattafai da muka gaskiya ba a saya yanda ya kamata sai gwamnati tarayya ta ce za ta dinga sayar da littattafai maimakon a basu wa'yan lokaci in wata jiha ta saya suna da kokarin abin wata ba ta saya to sai aka ce dole a sai da tafi har sai kowane yaro ya samu za ki ga hatta jiya ma kamar da nace ɗazu an yi bayanin mun za a sai da tafan nan to gwamnatin jiha wanda yake gwamna da wanda yake um, kwamishina a jiha su ne da kuma wanda yake ciyaman na subeb din shugaban uh, wannan hukuma su wa'annan uku din su ne ƙashin bayan tabbatar da cewa a makarantu a jihohinmu da ƙananan ma an samu yadda ya kamata idan aka samu wani abu saɓanin abin da nake faɗa to gaskiya shi sa ke ga cewa an ci gaba da zaman in ba ko gwamnan bai da ra'ayi ko wata ke kwamishinan bai da ra'ayi ko kuma shugaban hukumar su din ba shi da ra'ayi to shi da sai ga cewa abu amma aka samu wanda yake da ra'ayi a gaskiya akwai kuɗin da a kowace shekara ake warewa a gwamnatin tarayya ba mu muke muke sayan abubuwan nan ko kuma muke gyara makarantun nan ba a'a a nan jihar ne ake fito da tsari na yadda za a yi amfani da wannan kuɗi kuma sai a ba su dama sai a yi to a ɗan shekara uku nan shekara hudu ya kamata a ce gaskiya yara a yanzu duk an kau da wannan ni lokacin da nake kwamishina a ƙarƙashin gwamna na eh, sun da har a kan jaki an hau an haya da kujera wani ƙauye da ba a taɓa kai mata kujera ba an kai to kuma za a ce har yanzu a wannan karnin a wasu guraren har yanzu a ce ana zaune a ƙasa gaskiya gara mai hattara abu ne wanda yana da kyau a ce ko wanda duk ya gani din ko dan rubutu a yi wa gwamnan watakila bai sani ba ko kuma shi kwamishinan watakila bai sani ba amma in dai sun sani zai yi wuya a ce har yanzu ba a samu ra'ayin cewa a zauna akan kujera a karatu ba. To ni abin da na fahimta ina ganin mutane suna da jahilcin alhakin da ya rataya akan wuyan gwamnatin tarayya da kuma na jihohi. Eh to ina jin. To kuma ina ganin kila shi wannan bawan Allah ya yi tambaya ne yana ganin akan cewa kila ko in kuna tarurrukan ku da kwamishinonin kila za ki taɓa wannan batu. Eh to kuma duk ba laifi ba laifi ba ne za a iya tabbatar za a iya sawa. Za a iya magana da su ɗin a daɗa cewa a daɗa duddubawa a gani. wanda yake da wannan matsalar da ya kokari ya kaudaita saboda in ba haka ba in muka so tunda muna da kuɗin da muke bayarwa in muka ga kawai matsalar ta yawa dan ban taba jin matsalar ba sai yanzu sai a iya cewa to shikenan kujerun ba a siya a kai kujeru to amma bai mm. kamata kuma a ce tsakaninmu da jihohi har sai mun fara bari mu kaza ba tunda ba za mu iya aikin nan mu ba su su ne ƙashin bayan mu na haka dole ne mu aikin nan tare mm. kuma suna ba mu goyon baya muna ba juna saboda aka dole za a ci gaba ina ganin ta takin ce sai a faɗa a wajen mitin da kwamishinonin ko watakila akwai wanda yake da matsala ya gyara. To wallahi profesa mun gode za mu ce miki mun gode gode da kika samu dama kika zo wannan fili. Ba komi wallahi eh, na gode na gode thank you. To madalla bari mai da kuri Ibrahim ya kama labarai a takaici. kafofin yada labaran isra'ila sun ce wasu rokoki da aka harbo zuwa kudancin isra'ila daga zirin gaza sun hallaka mutane uku kwana guda bayan da wani harin jirgin sama da isra'ila ta kai zirin gaza ya yi sanadin mutuwar babban kwamandan sojojin hamas tsohon shugaban hukumar leƙen asirin amurka david petros zai ba da ba'asi gaban wani kwamitin majalisar tarayyar amurka a wannan satin. kan mummunan harin da aka kai ran shaɗe ga watan satumba kan karamin ofishin jakadancin amurka da ke birnin bengazi a libya a gaishe ka ibrahim jama'a abinda ya sauka na ashirin mu na yanzu sai karfe tara da rabi na daren allah da muna fatan mu da muku kamar yadda muka ce kuna ganin a bar sarakunan gargajiya su ci gaba da zama iyayen jama'a kawai kuwa kamata a ra'ayoyin da ake dauka kan canje-canjen kundin tsarin mulki a samu wani sabon aiki da rawa da ya kamata a ce suna takawa kan shi muke son ku kira mu kafin in tafi bari mu sake ta'aziyya ga mutanen dandi a sakwato kan rasuwar da rashin da muka na alhaji buda allah ji ya rahamshe shi a madadin dukkan mu asashen wasu mura amurka musamman shi ibrahim da fatu da injiniyoyinmu ali mustapha sakwato ne a washington This program has come to you from the Voice of America, Washington.